يفعلون اشياء حرمها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد في هذا البلد في هذا البلد الامين وهذا يحدث يعني من الجماعه لنا كثير من من جماعتنا اشياء كثيره لا تليق بهذا البلد الامين لذلك معنا بعض المشايخ ان شاء الله سيتحدثون حول ما يقع وحول ما يفعله بعض الناس في هذا البلد الامين ان شاء الله وذلك بلغه هوسه ان شاء الله فنعتذر لاخواننا الكرام الذين لا يتكلمون بهذه اللغه yawa musulmi muna farin cikin haduwa da ku a wannan wuri mai albarka domin ci gaba da abubuwan da aka saba na faɗakar da 'yan uwa musulmi ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda abu sa'id al-khudri ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم an ga daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga abin a cikin ku wato a cikin mu musulmi duk wanda ya ga ana yin wani aiki wanda baya da kyau Allah madaukakin sarki ya hana yin wannan abu to yayi kokari ya canza wannan abin da hannunsa idan zai iya idan abin da hannu ba to sai ya canza shi da bakinsa shine ya wa'azi ya karfi da mutane cewa abubuwan da suke yi Allah ya hana idan kuma zai iya ba to yake abu a cikin zuciya to wanda ba ya iya hanawa da hannu ba ya iya hanawa da baki wato ba zai iya wa'azi ya karfi da mutane ba sai dai yake abu a zuciya kawai manzo Allah ya ce wannan shine mai raunin imani to babu shakka dukkan mu mun san martabar makka mun kuma san matsayin makka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta Makka tun lokaci kafin ya halitta sama da ƙasa da shekara saba'in ko kuma shekara dubu saba'in kafin halitta sama da ƙasa Allah ya haramta Makka wato ya haramta yin yaki a cikin Makka ya kuma hana zubar da jini a Makka ya hana wannan ma ciyawa da suke fitowa kai ba ma ciyawa ba kaya wata ke soke kafar mutum ita kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a cire ta daga wurinta haka za a farauta a mata wannan Allah madaukakin sarki ya haramta wa'annan abubuwa tun kafin ya halitta sama da ƙasar shekara dubu saba'in bayan wannan kafin zuwan musulunci larabawa a makka sun san alfarmar wannan wato gari na makka a da idan mutum ya kashe ɗan uwan dan uwanka mutum yana cikin hurumin makka guda ɗaya shi ba za su kira ba komai ba ko ba ma dan wanka ba ko da mahaifin shi ne ya kashe a da larabawa kafin zuwa musulunci idan suna ga mutumin da ya kashe maka ba mahaifinsu ko ya kashe maka dan uwansu wanda ne yana cikin wurin maka to ba wani wanda ya maka wani abu kuma za ta yi shi akan dai ko a masa harara ko a wani abu ya kama da wannan ba saboda ne saboda sanin martabar maka da kuma matsayin maka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuna sanar da cewa akwai wani kafiri da kuma yake wasu shafarai da suka zo nan baka domin su roƙa lakin Allah kuna falle da Allah subhanahu wataala ya mutu sannan Allah ya kafa cikin alqur'ani cewa duk wanda ya rufe yin wani sabo a baka to Allah ya maka tanadi na azaba mai girma kai kudurci a zuciyarka daga Najeriya za ka zo maka domin ka saba wa Allah to wannan gurin wannan kudurin da ke cikin zuciyarka kawai zai sa Allah subhanahu wataala ya maka azaba a ranar alkiyama saboda haka maka tana da martaba babba a wurin Allah subhanahu wataala sannan Allah madaukin sarki saboda martabar maka ya yi rantsuwa da maka a cikin alkur'ani Allah ce la aqsimu bi hadha albalad Allah ce ina rantsuwa da wannan gari sannan Allah ya ce wajjini wa zaitun wa turi sini wa hadha albalad alamin Allah ce ina rantsuwa da wannan gari ne alfarma sannan mutane wannan gari saboda matsayin wannan gari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya sa aminci a cikin wannan gari mutane da suna cikin aminci abubuwan da suke rayuwa a cikin rasuwa cikin aminci ko da abin nan abin nan hafsashi tsuntsaye hafsashi suna cikin aminci a maka domin Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin Alƙur'ani. Allah ke bari ya abudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min jur wa amanahum min khawf Allah yake mutanen maka su bauta wa ubangijin wannan daki cikin ɗakin ka'aba wanda ya ciyar da su daga yunwa a da haka ba zancen wato abinci ba ko wurin shuka babu ba wurin noma da za a yi shuka a yi noma abinci ya fito babu domin shi gaba ɗaya ba duwatsu ne to amma Allah madaukin zargi sai ya azurta maka ya kawo arziki mai yawa a cikin maka arzikin da ma sabashin duniya ba a samu wanda Allah ya ce a cikin alƙur'ani ana kawo maka itacen kowane kowane gari ai itace ko yanzu misali ai mafi yawa kudu sai da kake halka halaka ta zuwa zuwa abubuwan abubuwan marmari abubuwan idan mutum ya je halaka to zai yi zaton cewa duk mutumin da ke maka yana mallakar lambu domin babu ta'ayin itace na duniya wanda ba ta samu a halga ba to Allah ya wani alƙawari duk abubuwan jin daɗi a cikin wato na duniya gaba ɗaya Allah ya alƙawari zai kawo a wannan gari sannan Allah ya sanya garin amintacce kuna gani da idan mutum da motarsa mai tsada da aka kai motar ta miliyan dubu idan akwai motar da ake cewa miliyan dubu idan ka zo wata za ka yi aje ta a kofar gidanka ka tafi gidanka kwanta ko lafiya nan ba ana mace ciki jin tsoro sannan mu ga mana mu ci abin da muke so mu sha abin da muke so ba tunanin wani ya zo ya abin nan ya kashe ka ko ya faɗi dukiyarka ko ya maka wani abu duk suna cikin abinci tsakanin garuruwan mu da aka haife mu a cikin to wannan gari a da martaba mai yawa yana da matsayi babba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan martaba ta wannan gari ya zama wajibi ya zama ko kowane ɗaya daga cikinmu ya kiyaye martaba wannan garin ya kuma girmama wannan garin ya kuma mutunta wannan garin ya kuma kasance mai aikata ayyukan alkhairi a cikin wannan garin da ni mutum da kuke gani Allah madaukakin sarki ya mutunta mu ya kuma girmama mu ya fifita mu ya zaɓe mu yanzu miliyan nawa muke rayuwa a Najeriya mun kai mu miliyan dubu mun kai miliyan ɗari a Najeriya miliyan ɗari din nan Allah ya zaɓo mu cikin akwai mawadata akwai malamai akwai talakawa akwai almajirai akwai waɗanda suke wato masu mulki sarakunan sauran mu dinnan sai Allah ya zaɓo ko cikin waɗannan mutane gaba ɗaya ya kawo mu wannan kasa domin mu zo mu rayu kuma mu kasance makotan ɗakin Allah mu ne yanzu muke zama a maka makotan ɗakin Allah muna makotaka da ɗakin Allah a ce ya kamata ga wanda yake makokin Allah ya dinga zaɓen Allah a kuma cikin garin Allah garin da yake a cikin sa ne aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gari ne alqur'ani ya sauka in ka duba alqur'ani tun farko har karshe daga suran makka sai suran madina sai ga wannan sura ta makka wannan kuma sura ta madina ke wannan surorin da aka sauka a cikin alqur'ani makkiya da madaniya yanzu mu bin nan ga a cikin makka ga wannan alqur'ani ya sauka yanzu akwai wani jin daɗi akwai wani alfahari ne ke da wannan inda alqur'ani ya sauka a ce yau kai inna kana rayuwa a cikin wurin kaga ba ta martaba ta wannan martabar martabar mulki ko martabar dukiya ko martabar sarauta ko martabar wani mutane ba ta kai martabar zama a maka ba shi a shi ya kamata ga wanda Allah ya mutunta shi ya girmama shi ya kawo shi yana makotaka da ɗakin Allah ya koma yana fito na da Allah a cikin garin Allah a inda aka ta annabi da alaihi wasallam a inda ka'aba take a inda mina take a inda arba take a inda muzdalifa take sai da wuraren da ke manzon Allah ya tattaka su da kafafunsa ya zo a wurin yake ba da ya bauta wa Allah sai kuma ka zo a maka a nan ne za ka goye a maka za ka nuna kai dan daudu ne a maka za ka nuna kai din nan wato da albasha ce mazinaciya ce a maka za ka nuna kai din nan tsarawa ne ba da yankan harjihu a maka za ka zo za ka dinga wani malami ne zo da yoki malami ya samu da farko ne yana samun yana Allah yana so yana kallon yana gina da muke a cikin kasa yanzu ko shugaban kasa na kasar ku ka je gidanka kai abin da ka gana ma kana za ka fita lafiya kasa duka ta Allah ta wata wataala babu wani wuri face Allah shi ya halicci wuri kuma shi yake mallakar wuri kuma Allah shi yake tafiye da al'amarin wuri saboda ce gaba ɗaya na Allah ne to sai ita wannan kasa da wannan gari na maka Allah ke sarki ya fifita shi ya mutunta shi ya zaɓe shi ya zama mafificin wurare a duniya to kai dai da Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima ya kawo ka wannan kasar na me za ka zuka bayyana sabon Allah ne shi ba mu ji kunyar Allah ba ya za mu yi hakuwa da Allah a ranar alkiyama to inna abubuwa abubuwa ne masu hadari wasu abubuwan da muke na farna na sabon Allah mafi yawan mu ko kuma mafi yawan da suke saurare na sun fi da sanin abubuwan da suke faruwa. Bismillah wannan tunatarwa ne. muna da nufi wato bambancewa mutum da mutane domin su san hadarin saba wa Allah da ba Allah subhanahu wataala ya yi kashe akan mutane su da ana sabon Allah su shiru Allah yana cewa wata kun fitna da lafi fi ban lallabi na gwalamu ne kuma Allah ya ce kun tsoron fitina wanda yake idan ta zo ba ta tsayawa ga waɗanda suka jawo ta kira da yi min azaba akan saban da muke yi to da na da wanda yake mutumin kirki da wanda suke sa an Allah bai ba. duk gaba da Allah bai hada saboda haka ya zama dole ya zama tilas a tunatar da ɗan uwa musulmi ayyukan da suke na barna na saban Allah a wannan ƙasa cewa na da su tsoron Allah su dina shi ga ya tuba kafin azabar Allah ta zo kuma kafin wato ranar ranar da dawa za ta da amfani kafin wannan ranar ta zo sannan ku sani duk aikin da muke yi mala'iku suna tare da mu suna rubutawa duk lokacin da muke faɗi mala'iku suna rubutawa Allah subhanahu wataala yana cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ya ce akwai masara tare da ku mala'iku suna tare da ku suna rikodin din duk abubuwan da muke aikatawa duk abin da kuke yi mala'iku suna nan tare da ba wani abu da mutum zai yi ko ya fita da labari ko ya yi wani aiki ce akwai mala'ikun Allah ko inda Allah ya ce tare da wannan mutum suna rubuta duk abubuwan da yake لنزيدنه ما يسبق من قوله الا لديه رقيب عزيز كما لك وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا على كل مجد من ان يرمت كان بولي وإن تجي رؤولا لأول ليتي تجي رؤولا لأول ليتي فنرى لك القيامة الله سبحانه وتعالى يبدو مثل أيها الفحر ليه ده أول إيه؟ يدعم إليه هذه علامات القيامة اللي لا يمكن تعيش زي الفتح أنت مثل شاشة تجدون هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يهتمون بالتابعين تعرف أن بين الذي كلام يتبصى كتاب يتبصى فقط يبينه الله يقول وجدوا ما ووجدوا ما عملوا ما ها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد أردنا لنا القيامة هو المسلم ليس اي فديين halarci a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma Allah baya zalunta kowa saboda haka mun tsoron wannan rana ranar ki tonan asiri Allah yana cewa yau ma tubu da salata ranar tonan asiri yanzu ya za ka yi da kanka a ranar alkiyama ka zo ka buɗe littafin gaban Allah kana karanta littafin ka a maka na yi zina a maka na yi yanka aljihu a maka na yi kaza gaban Allah kana karanta wannan wane ne cikin mu zai masa dadi gaban Allah ranar alkiyama ya karanta laifukan da ya laifukan da ya cikin baka a gaban Allah subhanahu wata'ala a take ce wa'annan abubuwa da yake faɗi wato wata gabatarwa ne ga malaman mu da za su zo shi bayani a yanzu insha Allah ba shakka akwai malamai da yawa wanda muka so su zo yi bayani a wannan wuri akan abin da ya martabar maka da kuma ayyukan da musamman mutanenmu hausawa 'yan najeriya suke yi a maka malaman da suka zo aikin haji muka so mu gaido su zo nan domin su yi bayanai wanda yake insha Allah Allah an fara da mu da waɗannan bayanan domin idan aka yi ba a yi bayani ba to da malaman da waɗanda suke laifi a ranar alkiyama duk Allah zai kama su laifi waɗannan malaman babu shakka mafi yawan ko samu halasowa ba wasu suna jidda wasu suna nan haka, wasu an gaya musu wasu ba a samu ganin su ba to amma wannan haɗuwar tamu za ta zama haɗuwa daga farko insha Allah bayan ta za mu sake haɗuwa a wannan wuri ko kuma a wani wuri mai kama da wannan shi, waɗannan kwanaki insha Allah saboda haka abubuwan da malamin za su faɗa wanda ya ji su ya isar ya isar da wanda bai ji su ba domin amfani gaba ɗaya wato domin mu amfana gaba ɗaya sannan malamin da muke tare da su a nan muna tare da wato malaminmu yaqub musa na biyu kuma na tare da malaminmu malam adam malam adam ha malam adam ali to yana malamai biyu sun muke tare su a yau sauran malamanmu insha Allah gobe muna tare insha Allah mu sake tsaya a irin wannan wuri domin ku gansu su gansu kuma ku ji bayanan su insha Allah saboda haka yanzu sai malam Musa ya gabato mu ci gaba da bayani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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما yadda كثير ji ni dai suna na yakub musa ne لك lokaci aka wani lokaci kuma katsina da ai halin da zana katsina ne amma ko da muke zaune can a zuciyar mu tana tare da wato da farko a wannan matsayi a gaskiya babu abin da ya kamata mu fara yi face gode wa Allah madaukaki. Dan uwa Ah, sassai ya yi bayanin ko dan me ya kamata mu gode wa madaukaki a jumlace musulmai da suke duniyar nan miliyoyi kowanne yana gorin ina ma Allah zai kore da shi samu zama a cikin wannan gari ne alfarma inda nan ne aka samu awwala ko wuzi a lillahi daki na farko da aka ainihin fara azawa a doron kasa don bautar Allah na inda wahayi ya zo inda manzon ƙarshe yake amintaccen wuri babu mutum ne a doron kasa da ba zai yi sha'awar a ce yana zaune a wannan wuri ذلك الفضل من الله wannan kyauta ce ni'ima ce kabira ni'ima ce babba idan Allah madaukaki ya maka ni'ima dole ne kai dai cikin abubuwa din kuma shi ma yayi alƙawarin zai yi maka dai cikin abubuwa din ko dai ka gode mashi ko kuma ka bincike ka kaci shi kuma ko dai ya ƙara ma ni'ima ko kuma ya azabtar da kai bismillahir rahmanir لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لنا إن عذابي لشديد هذا الله يا أيها رسول والله إن ذي كنت بولي بعض الشكا سنقارنا وحيث كان لئن شكرتم لأزيدنكم فكيف وإن azabar Allah na كافرين وعذاب الله لا من الذي سنجره saboda ka gode wa Allah alhamdulillah Allah ya taimake ne yayi mana baiwa yayi mana ne amma da farko tukuna ya kamata ya ce duk da ga mu ne yanzu zaune a cikin masallaci amma ka yi imani muna cikin sallan nan akwai waɗanda sallar ka ta dare su ko suna jiniki ko suna yawon cibin ko gwalagwale ko ma suna aikata wani zirfi mai mai girma ko sun taho wurin sallan don kawai su sallan ya kamata mu mu dinnan ba mu muka halitta kanmu ba kuma ba mu da wani ainihin iko na sarrafa rayuwarmu al'amur kulluhu bi yadillah gaba daya mai tasarrufi shi ne Allah ba ka iya sanin me zan yi in an jima me zan yi gobe sai ka inna kana la yughni an haka sai ka da haka kai ba san ina ne kake tafiya ka misali muna tare da wani muhaddisi shekaran jiya ya tafi suka yi yau ya shigo mota kan hanya mota ta tsaya ya sayi da goyi yana sa haka ɗan sarki shi kenan ya fara tari wata ta ɗaya ya ce zai a ya mutu wannan ya mutu kowannen mu wannan ina iya hakuwa gare shi to mu sani ka dukkan mu Allah maɗaukaki ya halicce mu amma bai halicce mu don wasa ba ku lura wannan littafi ne alfarma alƙur'ani ya yi bayanin duk wasu al'amura da kake gani ko kake ji na halitta Allah ya hore mana su ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su don su zan masu amfani a gare mu sama ga rana wata da sauran da dabbobi zuwa waɗannan ni'imomi motoci da jirage na da iri. irin duka mu dinnan ƴaƴan adam mutane su amfani mu kuma Allah ya halitta mutum ne abin da Allah ya halitta mana dawaki ya halitta mana shanu kai a su kiwa su zaki su da mata duka su ka su Allah ya hore su ga ɗan adam su zaune a ko dai ci ko hawa ko ɗaukar kaya ko kuma a'a sai muka farauta ko maka mun take su to mu kuma Allah ya halice mu don me mu zama bayi ko abin hawa ko abin ji ga mala'iku misali ya kan da zama wajibi bibi tunai wannan ula Allah madaukaki ya ainihin abin da hore a dinka zan mu sanya sai mana amfani idan yau hular ne ya zo ba za a iya sanya ta ba ta da amfani sai a jefa to mu kuma ƴaƴan adam Allah ya halitta mu gari ya zama wajibi ne tunani akan wannan Allah subhanahu wataala bai halitta mu don waka ba Allah subhanahu wataala bai halitta mu don mu zama wani abu wanda aka kore ya zama abin amfani wata halitta ba kuma Allah madaukaki ya fifita mu ya girmama mu wala kad karamna bani adam Allah madaukaki hakika mun girmama dan adam kudu ba ɗan jikin kudu ba irin halittar amma muna sarrafa kowane irin abu ga mu a ƙasa ga mu a sama ga mu a ko'ina da ko'ina ya zama wajibi mu tabbacin Allah don da kare mu mu yi kokari mu aikata abin da Allah ya yi mu saboda in ba mu yi abin da Allah ya yi mu don shi ba mun zama ka tabbata da dabbobi da kai wata kila ma dabbobi da su yi mu ainihin abin da korewa don ba a kai ƙarshe inda dabbobi za a yi musu iskari a ce shi ne ko baya Allah Musa sai an ku ne muka yi manzanni da kansu sa a aje sa a su sa a su gaban Allah a yi tambaya haka kuma waɗanda an aiko wa mu kenan sa a tambaye mu muka aika shin tun ne Allah ya yi ku aksarinmu suna ɓata lokacinsu dare da rana safe da yamma don su tattara dukiya sai Allah madaukaki ya halice mu don su tattara dukiya wasu don su auri mata yi jima'i da su don kawai ku auri mata ne jima'i da su Allah ya halice wasu don su ci da kyau su sha da kyau don ci Allah ya halice wasu don su zauna gidaje manya manya don haka Allah ya halice ya kamata mu tambaye kanmu wannan duka al'amari ne mai sauki wani abu ne wanda dukkan mai tawassuli da shi zuwa ga aikata abinda Allah ya halitta mu domin shi idan ba ka sani ba alkur'ani ne girma littafin Allah yana magana yin hafaɗi ba ka ga abinda Allah ya halitta mu domin shi kuma khalaqtul jinna wani insa illa liya'budun Allah maka fice ta kai dan adam jinsin mutum da aljanu ba a bisa ku dan komai ba sai don ku bauta ta mashi shi dai yaya ibadar nan kai idan yau ba mu ɓata lokacinmu mun maida rayuwarmu gaba ɗaya ta koma bautar Allah ba ne me yasa da ji tabbaci mun maida kanmu dabbobi domin kana ci dabba na kai kana sha dabba na sha kana jima'i dabba na jima'i kana kwanciya a gida ita ma tana da naka gida to sai ne kuma ni ban bacci mu da su an yi mu dan mu ci ko mu hausa ko mu dora musu da da kawai irin amma mu Allah ya halitta mu dan mu ko ta mai kuma bautar nan gaba ɗaya ka zama a cikin rayuwar da baki ba mu da wani lokaci ko minti ɗaya, kai dan adam musulmi ba ka da minti guda wanda aka ce an yadda ka fita daga bautata wa Allah madaukaki dole ne rayuwar ka gaba ɗaya ta zama bautar Allah bautar nan ba wani abu ke bauta ba illa jin zaman Allah ɗaya suke da mallakar yi gaba bar gaba da yi tabari wanda ke da mallaka shi ne Allah mu dinga da ya nisan kuma ya tsara mana wannan doka ta yi bari halal haram ba mai halittawa ba mai harshawa sai Allah da abin da za ka yi cikin rayuwar ba baki ɗaya ka tambayi yaya Allah ya kafa ce in yi bambancin mu da dabbobi ke shin muna yi haka yanzu alal misali mun yi yin sallah ya ce ni sallah Allah mun yi azumi ya ce ni Allah mun yi wa ya ce ni Allah to su aure haddasa sai dawa neman kuɗi ko kake irin mu'amala Allah madaukaki ya tsara mana a cikin wannan littafin in ka aikata wani abu wanda ya fita daga wannan littafin yi wa Allah madaukaki tawaye domin Allah shi ainihin mallaki wannan ya halitta ka shi dai yake da ikon umartar ka ko alaka ala lahu al-khalqu wal amr lahu al-khalqu wal amr shi ne ya halitta shi yake da ikon a kansa ya ba ta umarni yi ko kuma ki bari ku lura babu mai bani ba mai ana mu sai Allah ne halitta ka duba ka gani alqur'ani mai girma ka ɗauko misali sura ta farko alhamdulillahi rabbil alamin ka tuka ibrahim ka Allah wannan rabbil alamin me yake nufi da rabbil alamin ai mahalicin zalibai mana wanda shi ne ya halitta halitta ba irin kai yadda za ka zauna kai kira ko ka saka kuma ka bata irin ba a'a shi ya halitta kuma halitta ta hikima shi ke rainanta har zuwa lokacin da ya aiki abin da tsara mata in uwa musulmi idan muka lura da abin da ke Aya da ke gaba rahim shi ne kowa da saukar shi a nan doron kasa mai kuma ainihin wanda keɓe ga mu'minai waɗanda suka bi shi gaba wani Allah wanda duk abin da ka yi a nan na kirki na alheri wani iri ne duka za ka koma a ranar tashin alkiyama lokacin da za a haɗa na farko da na ƙarshe gaban rabbul alamin ke musu hisabi duka a wannan rana ba wanda ke da iko ba wanda ke da mulki ko kaɗan sai Allah don haka maliki yau mutu a ranar da zai ce ne limanin mulkul yau lillahi wahid za mu koma wannan rana kana zuwa su bayanan wannan shi ne farkon sura ta farko duba sura ta ne alif lam ne ذلك الكتاب لا ريب فيه hudan da mutane kan ka da an yi da kai Allah shi ne ma'adaci mai rahama mai zai kai kuma kana roƙo cewa da shi rashawa da mutane ka shirya da ka barki madadaci ya Allah to in baka san na barki madadaci ba ga zalikar kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafin ba su makawa take ko ko shine shiriya ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah ma'ana waɗanda suke aikata aiki irin yadda Allah ya ce masu yin abin da Allah ya ce masu bari abin da Allah ya ce ma'ana kun ga suran farko aya ta farko tana gwada mahalicci shi ne Allah sura ta biyu aya ta biyu ta farko wallahu a'lam bi muradihi bi dhalik ay al-huruf alif lam mim amma aya ta biyu ita ke fa zalika al-kitab لا ريب فيه هدى للمتقين babu kawa shine shari'a ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah ai waɗanda ba su aikata komai shine shari'a su jin tsoron Allah ai waɗanda ba su aikata komai sai abin Allah ya ce kuma abin da Allah ya arsa shine haka duk tambayi wannan Qur'an. Me kyau ne ya dace Allah ya sai ka aikata duk abin da za ka aikata ka tambayi wannan ne in ya yace bai dace ba ba kyau wallahi a tashi domin duk abin da ya saba wannan bata abin da kike fada kuwa kai da kanka ka san za ka je inda ba ka zuwa saboda haka in kuka lura da ayoyin Qur'ani kusan dukkan su suna bi da bi suna karantar da cewa Allah ne shi shine bai bada umarni bin shi ne daidai in ka kauce wa arsa ta haraka wannan akan shi ne Allah maka ya aiko manzanni babu wani manzo ce in ya yana sanar da al'ummar shi ne cewa babu ta wanda ake wa biyayya ba ne kafa doka ba ne halattawa ko haramtawa sai Allah madaukaki da shi ne za a bauta sun shi ne ma'anar la wani shi ne ma'anar la ilaha illallah domin abin da ake nufi da ma'anar wato ainihin bauta bauta din nan ana nufin da'a ita da'a din nan ma'ana bi bi din nan da duk wanda ya zai yi umarni da yi kai abin da ya hana ka bari don haka ne Allah madaukaki yake kadi mana wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu da abin da manzo ya zo da shi ku rike zai zo da shi alkur'ani da girma sai sunnonin shi wanda yake fassara wannan alkur'ani abin da ya hana kuni sanke shine manzo mai tsira da aminci yake kara jaddadawa ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu wa safa saboda haka anan sai mu lura kuma Allah madaukaki ya bayyana yin shi da'a shine motar shi yin motar shi shine rayuwar ka gaba daya ka miƙa ga Allah madaukaki in kace kana da wani abu wajen yadda Allah ya ce kana da wani abu da ake cewa garau ko wanda shi ba ibada bane to ka halaka in har kana tunanin kana da wani abu wanda wai wannan ba ibada bane wani abu ne kai kana da yanci da za ka yi to ka halaka domin wannan shi ne bata in kace haka to ka yi imani da tashin ka mai bautar Allah ne tashin ka mai yadda ya so ne wato ka aikata abin da kake so wannan shi ne zai sulfurciya bin son zuciya kuwa kamar ka mai da zuciyar ka Allah ka gina Ba amma man ba, maqam rabbih wa nahan nafsa 'an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'a wanda shi tsoron ubangiji ya da zuciyar shi abin da kake so kudi kake so bari ka ka ka tana cewa mahalicci na ya hana kabari kana son jin daɗi ga mata nan waɗanda kila a Najeriya ba za ka iya auren su ba sai ka tuna cewa ai Allah ya hana sai in ainihin tara da wanda take halaliya na ne amma wanda take haram ne Allah ya haramta ba zan yi zina ba kabar kana son ainihin wato samun wani girma ne a cikin girman nan akwai sabon Allah kabar duk wani abu wanda ka yi tunanin jin daɗi ne ko ɗaukaka ne ko kuma wanda irin su amma ka tunanin Allah ya hana kabari to ka yi jin son zuciya ka koma ka bi Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki yi da ka alƙawarin cewa aljanna shi ne makomarka aljanna ita ce kuma makomarka amma fa wanda ya bi son zuciya ya bar abin da Allah ya ce son zuciya da nashi ne ko wasu suka tsara ko wani malam wani ne yace zo kai amma abin nan ba ka da hujja daga alƙur'ani ko kuma hadisi kan kana yi don malam wani ne ka bi son zuciya shi kenan ka bi dakoki ka koma mai bautar wani Allah Allah madaukake shi a fara fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ka gani wato da zarar ka bar ne Allah ya ce ka fi son zuciya ka mai da zuciyar taka ita ce abin bautawa ka yi mata da'a ka saba wa Allah ka haɗa Allah da wani ka yi mashi kanci alai don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yin bayanin waɗanda da suke barin umarnin Allah su koma suna da son zuciyarsu ko tsare-tsaren waɗansu ko umarnin wani wanda ya saba wa Allah sun bar dokar Allah wanda shi ne da halitta shi ne da doka sun koma bauta wa wani Allah wanda yin haka nan kafirci ne mushrikanci don haka yan uwa musulmi ina da hankalin mu kasance masu biyayyar Allah a cikin duk rayuwar gaba daya domin domin kamar yadda nake kowanne yana da ajali wanda Allah ya yanka mashi idan ajalin nan ya zo la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun ba yadda za a yi karamin shi dai ko sa'a dai kuma kuma ka kuma duniya ita da ta kara maka ba ta isa ba in an mutu ba nan ne ainihin kizo ki saka ba shin bayan mutuwa ce ne mu ci tsoron Allah bayan mutuwa ce ne sai ne a samu ana cewa bayan mutuwa ce hisabi to za a tada mu gaban Allah madauki kamar yadda muke bayani akan me abubuwan da muka aikata musa ya kawo abinda ka aikata da gambai abinda aka aikata wato ainihin da idonka ko wanda kai da kunnuwa ko makamantan irin su Allah madaukaki sai ya sanya ka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul abinda ka gani da ido da abinda ka ji da kunne da abinda ka kudu sai a zuciya wallahi tallahi sai Allah madaukaki ya tsaye ka kai kullu ulaika kana anhu mas'ula haka ya kawo aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma yasifu min qawlin illa ladayhi raqibun atid abubuwan da da kuke ta kafiri sai kai hatta su da mutunci domin mu dauki misali ga uwaye muna ga yayin da sauran ƴaƴan da kallon mu su ne kawai aka samu a wannan kasa suna yawo suna tsintsirin san gwalagwalai a bola ana tafiya masallaci don a yi sallar asubahi kana ganin su suna tsoron bola wannan sistem mutunci ne sistem mutuncin kasa ne musulunci bai yadda da sistem mutunci ba dole ne musulmi ya tsare mutuncin kanshi babu inda tsoronta da mutunci ya muni fiye da mata ba a cewa wani tsohuwa ce wanda kaza wanda kaza illa kawai duk wanda ya gani ya san suwa ne da waɗanda wannan bai dace ba za a tambaye mu don sai muka wata wani wannan ainihin abin da mutunci na kuma mu dinnan Allah madaukaki ya rasa mana al'amuran bil ma'arufi والنهي عن المنكر dole mu yi umarni in mun ga ana yi kyakkyawa mu karfafa in ba a yi mu ce a yi ana yi mummuna mu hana kamar yadda malam Mustafa ya kawo hadisin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayanin cewa man ra'a minkum munkarin falyughayyirhu bi yadihi wajibi ne kaga ana aikata mummunan abu dole ne hana shi da hannun kana da iko illa yastata da lisan in ba ka da iko da hadde in ba ka da iko nan ne aka ce to da zuciya na yau shi nake goma ne yau shi nake hali, muna ganin abubuwan da ke faruwa na sun da mutunci na cin mutuncin mutunci muna ji muna gani yan uwan har da malamai daga Najeriya ake shirya auren ƙarya wai shi auren biza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe dan ainihin ƙasar Saudiya wanda ya rayu da 'yan Najeriya shekaru arba'in da suka wuce zai yi tunanin sa aikata irin waɗannan a Najeriya mutanen da suka san Ahmad Bello Sardauna Sokoto mutanen da suka san cewa Ahmad Bello Sardauna Sokoto don son duniyar musulmi ta gyaru shi ne wanda ya karfafa a Afirka rabitatul alamul islam ta yaya za ki tsammanin cewa yan Najeriya za su iya aikata waɗannan abubuwa a wannan wannan sun damce shi ne ina tabbatar muku a Afirka shekarun da sun kauce ba wanda yake da mutuncin ɗan Najeriya amma kuma a yanzu duk inda baki yake yin mummunan abu za a ɗan Najeriya ya aka haka domin su da mutuncin kasar sai Allah ya kalle in ba mu tashi muka yi umarni da kyawawan ayyuka ba sai Allah ya kalle mu kuma za mu san cikin la'ana ku tuba ku gani banu Isra'ila waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anta su aka bayyana wannan kissa a cikin alkur'ani mai girma aka ce menene la'ina allazina kafaru lil bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam saboda kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ba su aikata mummuna aikin sun yi ana yi maimakon haka ma aikata mummuna aikin sun yi ya jama'a muna son Allah ya la'ance mu to ala aiki hali za a tada mu gobe kiyama ai mana hisabi mu san wannan kullu nafsin za'iqa kowane mutum sai ya ɗanɗana mutuwa mu sani mutuwan nan tana nan fa ta kuma ta ko gobe ba wanda ya lokacin ba wanda ya ranar don menene ba za mu yi tattali ba domin ainihin tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin Yau yawma la yanfa'u malun wala banun illa man kuma ballan ne gidajen ne dogaye motoci ne kai sai ya yaki haram yaki haram kai a tarawa ka je gida ne kai abin da ke so ko a ne za ka yi ba ruwan ka baka damu ba halal ne ko haram ne baka damu ba to wallahi Allah ya ce da dukiya da ƴaƴayen da uwayen kana da su da ma ne ne dukkan su a ranar tashin alkiyama ba za su yi maka amfani komai ba jama'a la yaquluna wala banun ka ne ba duk wasu waɗanda kake ji da su a matsayin su dangi ne a gare ka ko ne Allah ya ambata in dai ranar tashin alƙiyama ne yau mai karɓar barku min ahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yakun min minhum yawma idin sha'an ina mutuke ba da maka me kai a zafi shi ma ta zafi maka me kuwa ya zafi maka in baka bauta tawa Allah madaukaki ba kuma ɗazun nan muka yi magana Allah subhanahu wa ta'ala zai tarbe mu sai tambaye mu sai da ya rantsuwa ya ce wala la alanna alladhina ursila ilay sai an tambaye mu me ka tattara misali an sa wa Allah da kike gobe kiya ka zo ka kane sarki ka kane alfarma wanda Allah ya tsaye aka ce kawai wanda ya yi niyyar ya zo ya aikata laifi Allah ya ce mun duk min azabi ali sai mun dandana mishi azaba mai radadi amma ka zo kai ne dan daudu ke ta kawa kai ne farawo har ana samun waɗanda suke lada su ɗebo barayi su biya musu kuɗi su zo ƙasa mai tsarki ana dawa sun ɗakin Allah haula baitin lahil haram ana dawa bi suna tashi ana filin Allah ana sakar kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku lura da wani abu har yanzu wanda wannan abin cikin yan shekaru ne ya faru a gefen harami ba na da za ka gani daga filin take ko daga indiya ko daga america ko daga ingila ba matar da za ka gani ta ado da riga iya mace da ainihin a kanu a waje nan ta zaune dan kwali ta toge sai dan ne kun lura ya rage ranar bakwai ga wata takwas ga wata shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata in kuka lura gaban haramin kusa da wannan sabon gini za ku ga yarabawa ne yan uwanmu yan najeriya a wannan wuri suke abin da suka dama babu ainihin kunya ba tsoron allah yaushe bacin zai zama haka yaushe za mu wato rashin tsoron allah zai ainihin yawa wanda shi ne abin da ake kira tsaurin kai wato layi allah kai abin da kake iya ya yaushe za mu lalace haka to mu tuna ka jama'a Allah maɗaukaki ya kai alƙawari dole ne ranar da tana zuwa fa amma man sukulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun haniya yan uwa ga ranar awon aiki za a zuka auna aiki abin da ka aikata babba ne ko kankani za ka ganki في بيان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا هكذا ولا الحج زي بيدنا وينطع يتسرع زي قريش نعم يطلع كمكروه حكم لا خير ليه كل شر كل ذا عبد الله حواليه مواطن الكسب لا أهدمتي أولى مكة أيدي اذا اي كان كان خيري فكر انت اي لكن تعملش الجامعة ساكا لكم كل شر اليه وكم التحاوية في حوة لكن ما تمتم بكم يهنين يمشي اي كتاوة لشر ميو كم وتكم الحساب اكسام الفرق وضع النبو ما يزيل هذا عن يده صلى ايه اكسين حرمي يزاك تامو سيدي تسلم زكيه a masallacin garin ku dubu ne to in kai sada ɗaya a harafi kuma ba ni adalci ya za ka hukunta eh in kai sada guda ɗaya a cikin harafi to kai adalci kai faqdi ma an da ka zama alƙali wani irin sakamako kai kamar ka samu kuma na cikin hurumi ne ainihin abin nan bayani wanda ya aikata aiki komai kankan da shi sai gani za a yi masu sakamakon shi ko dai ko da ya yan uwa musu mai tsakanin mu da Allah menene abin da ya cancanta mu yi a yanzu idan yau kai kana masallaci ka yaro kana aiki kwarai to musulunci fa bai yadda da babu rana ba da matan nan namu da ƴan uwanmu mu waɗanda yau ɗin nan ba su da tunani sai na Amerikawa sai na Faransawa sai na Ingila wato matasa suna nufin shafa ainihin samari da ainihin sauran mutanenmu waɗanda sun ka zauna suna ainihin ba da gidaje masu fasari suna zama ana suna ce da makamantar irin su wallahi tallahi ku ji tsoron Allah kada mu ce ba ruwanmu ba mu muke yi ba mu zuba musu ido to hatta ku fitnatan ta nasiban da zalamu minkum khassa ba su kawai za ta shafa ba har da mu kuma ɗin ainihin muka zurge muna kallon su ba ni kokarin magana ba wannan yana gwada imanin mu akwai rauni yana gwada imanin mu akwai rauni don mai tsira da aminci yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ku bai zama mu'mini na gaskiya sai ya so dan uwanki ya samu abin da shi yake so ya samu idan muna son mu samu aljanna kafarin mu ya san lafiyayye muna son mu samu ta aljanna ta firdaus yan uwan mu mun zuba ido muna kallon sun lalace ina ne da haka akwai wajibi kamar yadda a kasashe ake samun kungiyoyi na alkhairi masu aiki domin gyara lallai ne wallahi in ba mai wannan ba da dai ba mu da hujjar da za mu kafa gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu cikin dole ne mu haɗu mu al'amuru bil wa nahyu 'anil munkar domin Allah madaukaki ya ce wal takun minkum ummatun yad'una ila wa yamuruna bil wa yanhauna 'anil munkar umarni ne na wato umarni ne daga Allah mai karfi dole ne ku a samu wata jama'a waɗanda za su da kansu suna hana miyagun ayyuka suna umarni da kyawawan ayyuka don haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shabab namu waɗanda ke mazauna maka. in yi kira ga dattawa ga maluma ya zama wajibi su ainihin haɗa kansu su kuma samu tafre daga hukuma wadda za su san dare da rana safe da yamma suna shiga dango-dango suna ainihin yin wa'azi suna jawo hankalin mutane zuwa aikata ayyukan alheri suna hana su aikata miyagun ayyuka manya ne ko kuma matasa mata ne ko kuma maza wannan wajibi ne akan ku tuna fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umur ashirataka al-aqrab ka aina in yi gargadi ka tantance makusata waɗannan mutanen da yau su ne abin zai suka ja mana abin kyara duk wanda ya kalle mu Najeriya waɗannan dangin mu ne ba dole mu yi kokari don su ku bugu da kari ba batun koyo ba jin tsoron wane malam wane ne ai da dabi ne anan da makamantar shi mutu Allah madaukaki cewa ya fasahli ma tu'ama wa a'rid anan shirki abinda aka umarce ka ka bayyana shi kada ka damu waɗanda za su zage ka da waɗanda za su soke ka da waɗanda za su duk kamata da su Allah madaukaki ce ina ka sai na ka misali duk waɗanda za su yi iskiri zage ku su ba da cikin Allah madaukaki zai kare dan haka ƴan uwa ina so in kare da hankali kuma in bayyana muku ku dinnan da kuke zauna a nan kuna da kima a wurin ɗaya ɗan wato mazauna Najeriya komai ilimin komai mulkin a ji cewa kun haɗa kai da nufin zafin yaƙi da fasari wanda ake yaɗawa a ƙasar nan duk taimako da haɗin kai da kuke so za su ba ku mu dillin da Allah madaukaki ke fara mu zo aikin umra ko hajji za mu ba ku haɗin kai domin aiki ne na Allah faɗi daga Allah Allah madaukaki ya umarni a faɗi wa'azi aiki ne na Allah wajibi ne akan duk wanda ya sani ya yi kokari ya bayyana wa waɗanda ba sani ba saboda haka ina son in yi amfani da wannan dama in ƙarfafa wannan shawara ga 'yan uwa zaune su ainihin wato karfafa irin wannan aiki a cikin wannan gari mai alfarma yadda ne madina da makamantar irin su da ikon Allah za su samu ladan man sanna sunnatan hasana wadda wa ajiyar wa ajru man amala da ikon Allah suna da wadda su sun kai koyi da ku za ku samu kamishin daga ainihin irin koyi da suka yi da ku Allah shi ke ku ina son in dakata a nan lura da cewa wannan ne farko kuma za mu ba da dama don a tattauna a yi abin bisa ka'ida bisa tsari bisa zari ina roƙon mazajen ku da mata manya da yara su ba da ahin kai don tabbatar yaruwar al'umma da tabbatar tauhidi da kuma ainihin ƙoƙarin wato yin yaƙi da dukkan fasali a cikin wannan ƙasa mai alfarma muna zuba ido ne duk wanda ya zauna a nan cikin ku in ya je Najeriya ya zama wani mutum ne mai alfarma mai wa'azi kada ya zan kuje kuma mu ga wani irin mutum fasafi mai ainihin ya da fasadi a doran kasa Allah sauƙaƙi muna roƙon Allah madaukaki ya mana jagora abubuwan da muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada waɗanda mun kai kuskure Allah shi ya mana اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ يعقوب موسى جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نوى المسلمين مجي masu wa'azi تروى tunatarwa daga يعقوب موسى Musa Allah ya saka masa da sai النبي malamin ادم علي shi kuma zai zai bamu nasu mawa kafin fara adali ya fara bayani akwai wasu abubuwa da zan ambata wanda yake ina fatar malam ya yi magana a kansu ko kuma wasu daga cikinsu na farko muna da mutanenmu hausawa waɗanda suke zaune a cikin harami aikinsu wai su masu yin dawaji ne har ma idan aka samu kudin masu kudadenmu idan suka zo su cikin waɗannan mutane suna da ɗan kore a cikin harami sai a ce ga malam muhammad shami na wani ko ga malam ibrahim shami na wani shi ake sa wani a ba su iya addu'a wannan ya saba wa musulunci kuma bayanai aka wannan zai zo sannan akwai wasu kuma su kuma aikin su ba su sauke alƙur'ani su karanta alƙur'ani su ma ba su kuɗi da shi ma ya sa a musulunci malamin mutafa su yi magana akan wannan sannan akwai wato wanda ke a Najeriya suke ake kira ejoji suna kawo mata wasu ma barayi ne wasu ƴan daudu ne ina fatar malama zai magana akan wannan sannan mu san cewa annabi ya hana mace ta zo aikin haji ita kadai ba muharrami ta ita wanda ke malam zai yi wannan bayani sannan muna da hausawanmu ƴan jamfara aikin su jamfara bangaren a iya ne wato a mafara ne ko a dogon gida ne ko a irin efarna ne ko a wani wuri muna da mutane suna nan aikin su jamfara su jamfari mutane su karɓi kudaden da wani zai muna bayani akan wannan sannan muna da mabarata da mutum an ce gurgu ne ko makamo ne ko bai da kafa ko bai da hannu shi kenan sai bai da masa wurin bara to maza Allah ya haramta bara maza Allah ya ce duk wanda yake bara domin ya tara kuɗi to garwa sun wuta yake tarawa ko ya tara da yawa ko ya tara kaɗan sannan mazala da duk mai bara dan ya tara kuɗi ranar alkiyama zai zo fuskar ba nama to muna da mutane aikinsu a maka zaman su a maka zama ne na bara ni din da na san wasu suna mallakar motoci da gidaje a Najeriya amma su zo sai gan suna bara abun wulatanci abun abun nan ba wulatanci a duniya ne daga dukan wani hannun kace maka kace ba wani abu ina fatan malam zai magana akan masu bara sannan muna da malaman tibbo da bokaye da masu duba a maka duba da sifko kafirci ne a musulunci wanda Allah ya duk wanda yake wajen boka ya gaskanta shi akan abin da ya faɗi masa to wannan mutum ya kada cewa abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ba da malam zai mana bayani akan wannan sannan muna da yan mata yan mata waɗanda suke fitowa suke ado a sa a tamfa ko a sa boyi ko a sa ne ko a sa wani abu ne na kawa a fito ana yawo a kan titi a sa turare ana abin nan har ma da an zo wajen maza sai a buɗe gaba wato ba ta ce ba ta shi sashi tsawar zane sai da da maza suke zaune sai ke wani mutum zane kuma da kuka hayaki ina fatan malam na zai bayani akan wa'annan abubuwa sannan muna da mata waɗanda suke ayyuka a gidajen wato larabawa idan suka zo kuma cikin kashe aure su zo aiki a nan wato gidajen larabawa ina fatan malam shi ma zai bayani akan wannan sannan muna da wato wasu aikin su aikin zina ne kawai wasu mazan yan abin da na fi cewa mai nemo mata kawali muna da kawalai ko mai kawalai a maka sannan muna da mazinata a nan wato muna da astagfirullah muna da wato ba ta gari abin da ya shafi wato bangaren mata kenan sannan a harami kowane mai yana ganin yara ɗan mata ƙanana da yara ƙanana ana sa zubara da yara kudu fi shekaru su goma ba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 daga abin da malam ya jiro na abubuwan aibi da ke gudana ga mutanen mu hausawa inda ya rage kaɗan mutum ya zo nan ƙasar ya yi ƙoƙarin goye cewa shi cikin kabilar hausawa ta, in har aka ya kuwa ga hausawa domin ah, adatan ila wani ya ce to me yasa na kira shi adatan duk bahaushen da ke gida ya san abin kunya kuma abin kunya ne matsalan da yawa wanda kuskure ke sa ya sata karama a gona kamar ya dauki dane ko wani ku ya san shi in ya bar garin ya bar garin kenan kusan ƙila wani har abara zai sake komawa gida to idan muna da irin wannan abin kunya a ce kuma a nan kasa mai tsarki cikin garin makka wanda bahaushe ko bahaushiya aka sani a gida yake ɗaukar tsawon lokaci shekaru matsala yana tara kuɗi don kawai ya samu ya zo wannan ƙasa ne sarki wanda mu a fahimtar mu kamar yana ƙoƙari ya zo ne don shauƙinsa da ya aikata ayyukan alkhairi ya samu irin abin da ake samu na falala da zuwa wannan ƙasa ne sarki sai ya zama sabanin haka ina matsayin matar da za ta taso daga Najeriya ta kashe kuɗi mai yawa don su zo wannan ƙasa mai sarki da bauta wa Allah kuma ya zan ita aiki ta kawai ta tashi ta wani gida ta kwana kaza tana aiki a gidan kuma akasarin suna da mazaje a gida su suna da mazaje a gida to gaskiya alhamdulillah mala ya ce min minti goma ya bani saboda kafin maganar minti goma bari wata shawara a kan na mara sa'i ko ce kuna da don akasarin malamin ko da malamai da yawa daga Najeriya kuma ba mu san za mu iya samun irin wannan dama da za mu samu mu yi wa 'yan uwanmu da muka fito a Afirka wato mutanen Ibrahimiya ga baki daya wa'azi a cikin garin Makka domin mun ɗauka akwai wasu kai wato da zai iya hijab da zai iya ana mu irin wayannan ganin samun akwai damar ya sanya muna iya a cikin wannan lokaci kafin mu tafi in Allah ya ga malamai da yawa su da gudunmawa ga 'yan uwanmu cikin harshen da muke ji wajen kokarin hana wannan banna gwargwadon iko wanda idan mu ya ga kasar jinsin mutum suka yi yin nan banna don haka wala in akwai lokaci ba za a sa wani lokaci don wannan ba ta mata mata ba ko ku ana yi ya to alhamdulillah kenan to tunda an ce gobe ana iya yi a nan bisa ga Allah kuma alhamdulillah mun zo da malamai eh, ni eh, almajiri ne ko za abin da kira almajiri yawa alhamdulillah mun zo da malamai wayanda za su yi wannan kuma ya kamata mu dauki abin eh, hawa hawa matsala kowane mabda muka dauka a biyo ta hankali domin waɗanda ke aikatawa a waje in mutum ya fita ya ga cewa an ga abin da yake baya da kyau wanda zai sa kunya ta hana shi aikatawa gobe bari mu dauki wanda ya fi lalacewa wanda ban ji ma yayi magana kan sa ba sosai amma dai mun gani mun samu labari ka ku ya kuri waɗansu sukan zo nan don arhar aure a wurin su mutum yana iya auren mace ɗaya zuwa hudu duk matarsa ne a nan cikin garin makka me yasa su za su biya wa kan kowace za ta biya wa kanta daki kamar labarin da aka ba mu. ita za ta ciyar da shi kamar labarin da aka ba mu ita za ta yi sutura domin sutura tana da rana domin riyar biyu sai mutum ya dauki gumama ya tsaya a jiki to ita za ta sai mashi wannan to shi da ya yi aikin sa aikin sa kawai da sabon ya da da barci ya je ya